Daga nan Freedom Radio muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wata kotu ta tsare wasu mutane su hudu kan zargin shaye-shaye da kuma buga lido a cikin masallaci. Wani matashi dan kimanin shekaru 23 a duniya ya ce shi fa har yau bai san wari ba kuma bai san kamshi ba kawai dai ya san Allah ya halicce shi da hanci sannan yana shakan iska. Gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da mutanen nan da ake zargin su da kashe wata mata bisa zarginta da aikata laifin maita. Muna tafi da rahoto akan yadda 'yan bijilanti suka kama wasu matuƙa baburan a daidaita sau da ake zargin su da yi wa fasinjojin su kwace. Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni na nan tafi a cikin shirinmu na wannan rana sai ku biyo mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Shirin namu na wannan rana zai faro ne da wani abin al'ajabi. Duk da dai ba wadan ba ne karo na farko da ake samun irin wannan, ana samun wasu tsirarin mutane suna da irin wannan halitta. Za ka ga mutum iya mutum komai lafiya lau daga kallon mutum ba za ka san cewa akwai wani abu ba a tare da shi har sai idan shi wannan bawan Allah ne ya faɗa maka da kansa kuma suna nan suna rayuwa a cikinmu ba tare da mun sani ba. Misali wasu ka gansu lafiya ƙalau da idanuwansu guda biyu tas da su amma kuma sai ka ga kila baya gani ko ɗaya baya gani ko kwa duka biyu ba sa gani amma idan kallon sa haka nan kai ba za ka san cewa baya ganin nan ba ko ka gan shi ga kunnuwansa guda biyu amma kuma baya ji da ɗaya ko kuma duka biyun idan za ka yi masa magana sai ma ka nemi ka ji haushi saboda wai bai juyo ya kalle ka ba amma kuma wayyo baya ji har sai ka taɓo shi ko kuma ka gan shi ga shi nan yana zaune yana ta mu'amalan shi ka ga ya daɗe bai magana ba ka ɗauka wai irin shirin nan ya yi amma kuma bawan Allah bakin baya buɗuwa ba magana sai dai kawai ta binka da ido har sai ka mai na kurami ko kuma wani ka gashi gashi nan da hancinsa amma babu jin kamshi ko wari ko kuma ya ji kamshi amma baya jin wari ko kuma wani ya ji wari kamshi ne baya ji duka dai waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan halittan Allah A nan ma dai wakilinmu Usman Abdullahi na gudu ne ya haɗu da wani wanda shekarunsa sama da 23 a duniya, amma fa har yau bai taɓa jin wari ko kamshi ba, ko da na minti guda ne. a duniya duk tsawon wannan shekaru da Matashin mai suna Usman Ismail ya ce shi haka nan yake rayuwarsa duk da shi fa injiniya ne yana gyaran mota ya ce kwata-kwata bai san wai injin oil ma shi ne da shi ba ko wari sai dai idan faɗa masa akai balantana a zo ga sifetir wanda kullum yake mu'amala da su. Tun da nake a rayuwata ban taɓa jin ƙanshi ko wari ba haka nake rayuwata. Ya saboda ni ko turare ne ma aka zo aka samu ma ni ba irin ma'anshin shi na din nasu na san ko na shinshina ma ba jin kan shinshina yau ka taba jin warin fetur da warin bakin mai tunda sana'a ka ci aikin gyaran mota wallahi ko daya daga cikin su babu wanda na taba ji ya ce shi fa ba abin da yake damunsa duk yawan mutanen da suke wuri ko cikin ɗaki hakanan zai shiga duk warin da suke ko kanshin da suke babu ruwan shi bai san ana yi ba Ko da suna gurɓata iskan wurin nan, suna ɗumama yanayi, ya ce sai dai fa su shaƙi abinsu, shi bai san ma an yi ba. Kana jin warin tusa? Wallahi ba na jin warin ta ko ɗaya. Ai ni ba abin da zai dame ni haka na kwanciya ta ko da a ce mun kai mu nawa wallahi. To amma kai kana yin tusar? Eh mana na kan ɗan yi sama sama gaskiya. Ina yi. Amma to kai ka taɓa jin warin kayaka? Ban taɓa ji ba ko sau ɗaya. To wannan dai shi Hausawa ke kira da duk ɗaya ne, wai makaho ya yi dare. To Allah ya kare mu da lafiya baki ɗaya. Su kuwa ƙungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar koyon harkar security da ke garin Zakirai a ƙaramar hukumar Gabasawa. ƙoƙon bara suka shigo da shi filin inda ranka suke roƙon gwamnan jihar Kano da ya dubi Allah da ma'aikinsa ya ba su aikin yi. Sun ce sun gama makaranta kuma babu abin yi. ga Gashi karatunsu yana da mahimmanci a cikin al'umma duba da yadda harkar tsaro ya karanci. Kamal Awal Ibrahim guda ne daga cikin 'ya'yan wannan ƙungiya ya bayyana wa filin inda ranka halin da suke ciki. mu tsofin ɗalibai ne na corporate security training institute ta jihar kano wanda daga cikin wanda aka yi training a baya mu mun kai ɗari biyu da wani abu a jihar kano gaba ɗaya kuma mun tabbatar kowace local government tana da mutane daban-daban to shine mun an yaye mu muna zaune mu kaɗai babu aikin yi to don haka muke amfani da wannan dama muke kira ga mai girma gwamna a duba wannan yanayi da muke ciki don haka a nemo mana mafita da yardar Allah mu mun san wannan gwamnati mai tausayin talakawa ce To Allah ya sa koken naku ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su ji kuma za abin da ya dace amin. A nan kuma jarumar Kannywood ɗin nan Asma'u Wakili wadda aka fi sani da Asmi Wakili da ta kware wajen rawa a finafinai, ta nemi afuwar hukumar tace fina-finan jihar Kano kan zargin da ake yi mata na yin wata rawa da bata dace ba har aka neme ta da ta zo ta yi bayani ta kare kanta amma kuma kusan sati biyar babu jarumar babu alamarta inda daga baya ta ce wai ai bata nan ne. bayan kuma ta dawo sai ta ki amsa laifinta wanda hakan ya sa aka gurfanar da ita ga 'yan sanda daga nan kuma aka yi kotu da ita. To a cewar kakakin hukumar tace fina-finan ta jihar Kano Abdullahi Suleiman bayan samun kiraye-kiraye daga mutane da dama akan a yi mata afuwan aka dube ta aka kuma yi mata afuwan amma kuma aka ɗora ta akan wasu sharuɗa wanda ciki har da rubuta takardar neman yafiya kuma hakan ta yi. Ta rubuto ta dawo ta kawo wa hukumar. tare da rakiyar wata da ta ce aminiyarta ko kuma yayarta Aisha Humaira. Alhamdulillah a yau ɗin aka dawo ta yadda ta ce ta amsa laifin da ta yi inda shi shugaban hukuma ya ce to shi dama ba manufar wannan hukuma ta shi bane ba ganin an ɗaura mutum ko an ci zarafin shi babban makasudin ga shugabancin shi shine kawo gyara da kawo ci gaba a jihar Kano da kuma samun fahimtar juna tsakanin sa da abokanan hulɗa na wannan hukuma. Aka kafa mata sharaɗ ɗaya daga ciki babban sharaɗin da aka bata shine cewa za ta rubuta takardar neman afuwa a rubuce kuma alhamdulillah. To Allah ya kyauta, an ce dai dan kai ake hula, hakkun ne ya samu. me sauraro shirin inda ranka kuke sauraro. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sake sauraron wannan shiri a duk sanda kuke so idan lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio Najeriya. Kafin shirin ya ɗora, bari mu leƙa sashen mu na kasuwanci. Barkanmu da dawowa. Nan kuma gwamnatin jihar Kano ce ta gurfanar da mutanen nan da ake zargin su da kashe wata mata bisa zarginta da aikata laifin maita. Wakilinmu Aminu Abdubaka noma na da ci gaban labarin har ma da ƙarin wani daga kotun. Waɗannan mutane dai wato Ɗaluta Ibrahim da Abdulaziz Yahaya da Faisal Yahaya da Ibrahim Abdu da kuma Ayuba Abdulrahman dukkaninsu sun gurfana a gaban babbar kotun jiha mai lamba 14 da ke zamanta Amila Road. kuma ana tuhumar su da haɗin baki domin aikata laifi da kuma kisan kai. Tuhumar da suke musantawa amma a zaman kotu na yau lawan gwamnati ko mai gabatar da kara barista salami da abbas wurin ɗinki ya shaida kotu cewar sun samu cajin laifin da ake tuhumar su ana da zargin su da kashe wata mata mai suna dahara abubakar a garin daɗin kowa da ke karamar hukumar wudil bisa zarginta da maita inda ake zargin sun yi haka ne sakamakon cewar wata mara lafiya mai suna nabiya ibrahim ba ta da lafiya sai ta ce ta yi mafarki da marigayiyar ta biyo ta da wuka akan yasa suka dogara da mafarkin nata ake zargin kuma sun aikata wannan danyen aiki. Kotun dai ta sanya ranar 16 ga watan ɗaya shekara ta 2024 domin fara kawo shaidu. Bayan fitowa daga kotun filin inda ranka ya zanta da shaidar gani da ido wato malama Rahina Musa ta kuma karin bayani kamar haka. Mu dai bamu san komai ba, he ganin su muka yi da adda da takwafi da barandami, he suka ce da mu ina matar gidan nan he muka ce me yake faruwa, he suka auna mana zagi. Ku faɗa mana inna ta tafi idan kuma kun ki mu faro ta kanku ita ma mu je mu same ta mun karko ai suka bi ta gona suka je suka dauko ta a mahin suka kai ta gidansu can da kotun majistare mai lamba 60 karkashin jagorancin mai shari'a Tijjani Salamin Jibir yan sanda ne sau gurfanar da Gambo Femi da Friday Anthony da ko Bashir Awal dauke da takaddar tuhumar haɗin baki domin aikata laifi da kuma kisan kai kuma bayan karanto musu sun musanta kotu kuma ta aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar takwas ga watan biyu shekara ta da da ashirin hudu domin sake gabatar da su ana da zargin su da amfani da wasu makamai suka tare wani soja mai suna Peter Iyan suka hallaka shi hakan yasa a gurfa da su a gaban wannan kotun to Allah ya kyauta na gaida babana A nan ma dai wata kotu ce ta tsare wasu mutane su hudu kan zargin shaye-shaye da kuma buga ludu a cikin masallaci. Wakiliyanmu Zainab Abdulkarim Kofar Na'isa na ɗauke da yadda ta kasance. Kotun Musulunci da ke unguwar PRP a gama karamar hukumar Nasarawa ta ba da umarnin ne bayan an gurfanar da mutanen waɗanda duk mazauna unguwar Rimin keɓe ne, tun da farko dai wani awal Musa ne ya yi ƙarar cewa mutanen hudu sun haɗa baki suna shiga masallaci domin yin wasan lido da kuma shaye-shaye ya ce yayin da ya yunkurin hana su sai suka taru suka yi masa dukan tsiya tare da yi masa barazana cewa ya yi musu katsalandan a harkokinsu. wanda ake kara na farko ya amince da laifin da ake tuhumarsa yayin da sauran ukun suka musanta zargin da ake yi musu a lokacin da mai gabatar da kara Aliyu Abidin Murtala ya karanta musu tuhume-tuhumen alkalin kotun Malam Nura Yusuf Ahmad ya ba da umarnin ci gaba da tsare sa a gidan gyaran hali zuwa ranar uku ga watan Janairun shekarar 2024 domin gabatar da shaidu a gaban kotu. To ai daman Hausawa na cewa ciwon da kare yayi idan dan akuya ne sai wuka. Daga batun masu buga lido a masallaci kuma sai wasu matasa ɓata gari. Dama dai an ce rana dubu ta ɓarawo ɗaya kuma tak ta mai kaya. A nan kuma ƙungiyar Vigilanti ta unguwar Kawaji ce ta yi nasarar kama wasu matasa masu amfani da baburin a daidaita sahu suna ƙwacen waya. Wakiliyanmu Khadija Abdulaziz Hamisu ta haɗa rahoto a kai. Wasu daga cikin masu gudanar da sana'ar a daidaita sahu a nan Kano da suke ɗaukar fasinjoji suna amfani da damar suna yi wa fasinjojin da suka ɗauka kwacen wayoyi da kudade. A nan ma dai dubun wasu ne ya cika ajiya a inda aka kama wasu matasa a unguwar Kawaji. da ke karamar hukumar Nasarawa kuma mun samu zantawa da su. Na yi satan wa'an kawai nan a dai so sane muka ya shigo aka ɗaukan mai aljihu. Yimale na zo da mashin ne mun fita satar waya. Tunda aka rike mu na ji ciwo na sha duka gaskiya uga. tun daga lokacin mai mashin din yamun wani yamun komai yau din ma tsautsayi ne saboda gaba ɗaya mai awa ɗaya da haɗuwa da su ba. na yi shi ne akan zama je sa ta waya an tashi a wani dubu goma. kamal jibril hassan shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar bijilanti a nan jihar kano ya shaida faruwar al'amarin inda ya ce an kama nan matasan. Kama wasu matasa guda uku da suke wa mutane kwacen waya ta hanyar yin amfani da babur ɗin adida da sahu don fasinja ya shiga cikin wannan babur da wannan suke amfani wurin nuna masa makami don kwace masa waya wanda an yi nasarar kama wannan matasa da wayoyin da suka sata. Ya kuma ce da zarar sun gama bincike za su miƙa su ga rundunar 'yan sanda. To Allah dai ya kiyaye ya kuma raba mu da son zuciya. To Allah ya kyauta ya raba mu da son zuciya kuma ya shirya mu baki ɗaya. Suma dai wasu matasa da ke zaman wakafi a gidan ajiya da gyaran hali, Allah ne ya tarfawa garin su nono suka shaƙi iskan 'yanci. Bayan da gidauniyar Sila Galadima Garo ta biya musu tara, wakilinmu Abba Isa Muhammad na da ci gaban labarin. cikin matasan da suka shaƙi iska 'yancin bayan gidauniyar ta sila galadima garo ta fitar da su daga gidan ajiya da gyaran halin bayan biya musu tara sun bayyana farin cikin su eh wannan rana abin farin ciki ne ba abin da za mu ce da Allah su godiya kai ne ya kawo ka gida abin da ya kawo ni harka ne ta kasuwanci miliyon dubu tamanin da takwas kuma zangara ya biya min wannan kuma irin wannan su ake bukata a rayuwa masu kuɗi suna kyautata wa talakawa to ni babu abin da zan ce wannan rana sai dai in Allah subhanahu wataala godiya da ya fitar da mu daga cikin halin da muka shiga ba abin da za mu ce mai Allah ji Allah ya ba su abin da suke nema duniya wa lahira na farin ciki ai ba abin da zan ce wa Allah sai dai Allah ubangiji ya ara shirya mu mun gode mun gode Allah ya saka Barista Isaac Adam Isaac shine shugaban gidauniyar Tasila Galadima Gara Foundation ya kuma yi ƙarin haske game da biya wa matasan tara don fitar da su daga gidan ajiya da gyaran halin. Ɗaya ne daga cikin ayyukan da muke yi na samun mutanen da suke da karancin laifi ko tsautsayi kuma aka yi musu ɗauri mai nisa mu zo mu ɗan sassauta musu biya musu tare da bata ta karata karya ba don ya zanto cewa sun shaƙi iskar ƴanci. Mutum nawa kuka fitar yau? Yau mun fitar da mutum akalla ina jin goma sha takwas. Wannan iya daga cikin ayyukanmu da taimakawa da suke a cikin tourism da gidan kananan yara da gidan gajiyayyu duka muna da ayyuka na mu gabatar a daidai wannan gurin da kuma rayu. to an gaida abba Kafin mi sallama filin inda ranka ya samu takardar neman taimakon wata baiwar Allah mai suna Taibat Suraja daga asibitin koyarwa na Aminu Kano wanda suke neman naira dubu ɗari biyu da hamsin da za a yi wa aiki. Ta ce ba ta da shi kuma ba ta da hali don Allah jama'a a taimaka mata. Haka kuma mun samu takardar neman taimakon wajen yarinya mai suna Maryam Ahmad da take neman cikon kuɗin makaranta Naira dubu biyar da ɗari ɗaya da sittin da ɗaya da fatan ita ma za a taimaka mata. Duka-duka kuma da haka shirin inda ranka na wannan rana ya kammala a madadin Bashir Sharfaɗi, Nasir Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma da suka tallafa wajen kawo muku shirin, Samira Sa'ad Zakirai Abdurrahman Hamis na Madina da Abdurrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakor nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.